a gizin rayuwa kashi na 121 kicin ta shiga a gurguje ta girki ta zuba a kulata ta bar sauran a tukunya sannan ta ji ruwan gora da jus ɗin da take ɗan sha ta kai firji na ɗakinta ta sa ta dawo ta ɗau abincin ta zo fitowa daga kicin ɗin ta ga sofi ta tare hanya har yanzu dai wannan kallon ne a idanunta sannan ba ta janye murmushin muguntar da take mata ba mukuta kaka ta haɗiye yawon tsoro mai ciki girki aka yi ne Sofi ta tambaye ta fuskarta a yanayin da bai yi daidai da kalmomin da ta furta ba. Eh, na yi girki ne aunty Sofi, naki ma yana tukunya daman yanzu zan zuba maki, bari na kai na ɗaki. Sai da Sofi ta mula sannan ta ɗan matsa da ƙarya kakar ta wuce tana shiga ɗaki ta murza ɗan makulli tana jin natsuwa na sabko mata daga nan bata sake fita daga ɗakinta ba. Har dare kominta a ciki take yi tsakanin ban ɗaki da tsakar ɗakin. sai wayar ta take yi da farmata da kuma lubna da su duka biyan suke cikin watan haihuwarsu washe gari kamar yadda ta yi ajiya aka yi wa mata yi girkin ta ta kai daki ta rufe tsawon yinin fata bari sun haɗu da sofa ba duk wadda cewa ta ji motsinta daga falo sau biyu ta samu damar yin waya da dr hamza wanda ya shaida mata cewa a gobe zai dawo idan allah ya yarda da haka ta ƙarasa yin yinin ranar cikin nishaɗi da jin daɗin dawowarsa duk da cewa tsakanin jiyan da laulayi sosai ya taso ta a gaba ga gadangadan kawai dauriya take ta yi a washe gari da safe bayan ta yi wanka ta so fita ta hada abin karya amma jin yadda so fita kure muryar tv tana jin kiɗa ya ba tabbacin tana falon ita kuma cikin kwanakin nan kamar allah ya kara mata tsoron sofi din ne wani irin matsanancin tsoronta take ji ta yadda ko haduwa ba ta so su yi don haka ta ta fasa fitan ta yi zamanta kawai a ɗakin da daman ba jin cin abincin sosai take ba yau ta tashi da matsanancin ciwon kai can kamar hantsi haka tana dan taba bacci ta ji wayarta ta ɗauki dauki da kyar ta mika hannunta ta dau wayar ganin kiran daga masoyinta ne yasa ta yi azamar dagawa cike da ƙauna da kula suka gaisa kafin dr hamza ya shiga rarrashinta a ƙarshe ya shaida mata cewa wasu a yau ba za ta yi ba sai nan da kwanaki biyu wato ranar juma'a wannan karan ba ta daure ba ta daure ba sai da ta sanya masa kuka da kyar ya iya shawo kanta ta yi shiru da alkawarin zai dinga kiranta akai-akai duk da dai idan ya samu dama ba don sun so ba haka suka yi sallama saboda jiran sa da ake yi duk da cewa ya so ya yi magana da sofuma domin ya sanar da ita daga dawowar tasa tawar tashi amma sau uku yana gwada kiranta yana, yana nuna masa cewa tana amfani da wayar da layin nata don haka ya haƙura ya tura mata saƙo kafin ya kashe wayarsa sofi da take baccin asara kiran waya ne ya tada ta lokacin da ta ɗau wayar wasu numbers ta gani haka irin na ƙasar waje idanunta sun gani daidai ma numbers ɗin na ƙasar indiya ne don haka cike da ɗoki ta ɗaga kiran kamar yadda ta zata ne samira ce take kiranta daga kasar india kamar yadda numbers din suka shaida mata kafin mata ji daga bakin samu bebi bata jira sun wani gaisa ba a kagauce ta fara tambayar samira kada dai har kin isa india nan samu bebi ta ce mata aima tana taka har kuma ta gana da boka yanzu haka ma da take jin hayaniya a cikin jirgin ƙasa take kan hanyar ta na komawa masaukinta ta ta kasa hakuri ne dole ta kira ta ta fara mata albishir boka ya ce nan da awa biyu zai kammala aikinta wani irin ihun jin daɗi so fitai tana jin kamar an mata bishara da gidan aljanna za ta sake yin magana duk sami baby ta kashe wayarta tana wani murmushin mugunta ta buɗe gidan sim ta zare sim ɗin sim card ɗin ta gutsitsira shi da haƙorinta ta watsar a gefen hanya ajiye wayar ta yi a gefe kafin ta ɗora seatbelt a hankali ta ɗaga glass ta ɗaga glass na motar kafin ta tayar da motar da bala'in gudu ta cillata a kan titi yadda take gudu a titi ba a ce ba a ce mace ce ke jan motar ba har dai ta yi nisa da ainihin garin abuja tana tuki tana bin wakar da take tashi da ta sifikun motar ran ran ta fes a daidai lokacin ji take yi duniya ce mata daɗin da bata taɓa jin makamancinsa ba ta samu duniya abinda ya rage kawai sai ta miƙe kafa domin cinta kafin kafin kamar walƙiya ta ga bullowar wasu motoci biyu da gudu da suka yanko daga cikin daji suka yi banga-banga a kan titi da yasa ta cikin matsanancin tashin hankalin da ya maye gurbin nishaɗin da take ji ta taka birki ku da ba domin Allah ya kiyaye ba da babu abin da zai hana motar ta ta yi kundin bala. Samu Baby bata tabbatar yau ita ce rana mafi muni a tarihin rayuwarta ba sai lokacin da ta fahimci hannun ko suwaye ta fada. Masu yin garkuwa da mutane ne kidnappers da take jin labarin su waiwai su ne yau take ganin su a gabanta kamar a mafarki. Kwakwalwarta ta ki samun kwanciyar hankalin yin tunani ɗaya kamar yadda idanunta suka kafe kaf daga samun damar zubar hawaye duk wasu kalmomi kuma suka ɓace suka shafe daga bakinta har zuwa lokacin da suka ɗora mata bakin bindiga suka tasa ƙiyarta bayan sun kwashe komai da yake cikin mota suka nausa da ita cikin daji. Sophie ji ta yi farin cikin da take ciki ya mata yawan da ba ta jin za ta iya jurarsa bata dan wataya ba don haka ta ɗau wayarta da sai lokacin ta lura da sakon dr hamza wani tsallan jin daɗi ta sake jin cewa ba zai dawo ba ma a yau sai nan da wasu ƙarin kwanaki wanda hakan duk alamun nasara ne a gurinta domin kuwa dama ce ta sake samuwa a gare ta ɗin kiɗa ta kunna a wayar kafin ta buɗe wata 'yar karaman loka da take jikin gadonta ta fara zaro kwalabe da sauran kayan mayanta. sai da ta tara su ta jibge su a gabanta sannan ta shiga ɗaga su ɗaya bayan ɗaya tana tuttulawa a cikin ta ta yi ha'in tana jin ta tamkar ta fi kowa farin ciki a duniya tana tangaɗi ta shiga juya jikinta tana rawa daga can ɗayan ɗakin ya kaka da ta ji shiru babu alamun motsin sofi a falon sai ta lallaba ta fito kai tsaye ta tafi kicin saboda yunwa da ta fara sassakarta har jirjir ma take ji cikin awa guda ta gama irin girkin da take jin sha'awar ci ta kwashe ta kai ɗakin ta ba tare da ta rufe kofar ba sai kawai ta faɗa ban ɗaki ta yi wanka ta ɗauro alwala saboda azahar ta gabato tun tana wanka take jin ana ta kiran wayarta har sau uku daidai da fitowarta wayar ta sake ɗaukar kiɗa da sauri ta ƙarasa ta ɗaga ta lokacin da ta ga sunan mai kiran falmata ce yalo falmata na kina lafiya ko ko haihuwar ce kin ko kin haihu ne ta jero mata tambayoyin ba tare da ta ajiye numfashi ba saboda koyaushe cikin bin haihuwar farmatan take a rai musamman da take ita ta taba haihuwa ta dana ta ji yadda haihuwa ke da zafi duk sai take jin tausayin kanwarta kullum cikin addu'a sauka lafiya take mata musamman da cikin na falmatan ya kusan shige kwanakin sa don hakan sabon abu ne a haihuwar fari hello farmata kina ji na kuwa ta sake furta hakan cikin damuwa dariyar da farmata ta cika mata kunne da ita yasa ita ma ta murmusa tana sauki a jiya zuciya ta ce me abin dariyan kina ji ina miki magana wallahi duk kin daga min hankali ganin yadda kike ta kira na ina wanka na zo kuma na daga kin yi shiru ya kaka ba ni nake ta kiran ki ba wallahi ni yanzu nan na kira ina ina kira kuma kika dauka dan jim ya kaka ta ta to waye yake kira na ta tambayi kanta sai bata dauni damu ba kawai ta zauna a bakin gado suka shiga hirarsu ita da falmata sun ɗau tsawon lokaci suna hirar da take sanya su duka biyan a farin ciki tare da sake ƙaunar juna kafin kamar daga sama ya kaka ta ji an damƙi kafaɗarta da ya sa ta mutuƙar tsorata ta saki wayarta ta faɗi jikinta yana rawa ta miƙe tsaye tana kallon sofi wacce take tsaye ƙiƙam hannunta ɗaya a ɓoye a bayanta an anti anti sofi ina ina wuni wata irin shashashar dariya sofin ta saki da ta mata da bata kai ga katsewar ta ba ta jita zuciyarta ta fara sauya bugu daga lokacin da ta fara sauraron duk wasu zantukan da sofin take yi cikin maye murya sama sama kin yi zaton na kyale ki ko a tunanin kin sha da ni kenan karamar kwakwalwarki ta baki tunanin kin yi nasara ni safiya na bari ki rayu da miji na bari ki da miji na ki haihu wace irin wace irin kwakwalwa ce da ke ta kifi kin taba ganin an yi haka ba zai yi ba ba zai faru ba ba zai kuma taba faruwan ba ki zo ki gina rayuwanki akan tawa hamza na wani ni kadai dole na rusa rayuwarki a duk lokacin da na so dole ki mutu ya kaka tun da kin ki fita a rayuwata to za ki mutu za ku mutu tare da ke da abin da ke makale a cikin ki wukar da take ɓoye a ɗaya hannunta ita ta zaro ta kakkarfa wuka ce sabuwa fil da alama ita ce mafi girma a cikin jerin set ɗin wukakenta lokacin da ya kaka ta ɗora idanunta akan wukar ta kuma ji abin da sofin take cewa jikinta ga baki ɗaya sai saki kamar an zare mata alaka wani irin yanayin da ta kasa tantancewa da shi ya shiga bin gaban jikinta idanunta kuma suka kafe akan wukar a hankali ta ji kunnuwanta tana toshewa a hankali ta ji kunnuwanta suna toshewa amma kafin na kashe ki zan so ne miki karin bayani kan dalilin mutuwar ki zan faɗa miki irin faɗi tashin da na dinga yi don na auri mijina da irin son da nake masa da na san ke kanki za ki iya yi min uzuri akan kashe ki da zan maki to ranar farko da na gan shi na kamu da sansa haka na dinga faɗi tashi alhalin ina koran na har na yi nasarar da aka yi mini tsafin da yasa ya fara kulani a matsayin budurwarsa kar ki yi zaton kece rai ta farko da na kashe akan hamza kece ta uku na farkon jariri ne lokacin da aka bani tabbacin idan har ba a yi mummunan aikin da aka raba tsakankanin jaririya da uwarta ba to babu shakka uwar jaririyar ita ce matar da hamza zai aura ba ni ba idan kuwa har aka raba su za a kaɗa uwar wani waje mai nisan ga sani kuma cikin shekara hamza zai aure ni hakan ne kuma ya kasance na sha wahala kafin na samu wani bangare na daga zuciyar hamza wanda a ƙarshe sai da aka yi mini aikin da aka kashe wani mijin da zuciyarsa ta mutu a ƙauna kamar matarsa a can ƙasar indiya bayan duk na sha wannan wahalar ina neman daɗi da mijina za ki ratso mu. ya yake tunanin ba za ki zama ta uku ba a cikin jerin mutanen da za su mutu ba dole ki mutu dole ki zama mutum ta farko da zan kashe da hannuna akan hamza wasu kauraren hawaye ne suka zubo mata kafin ta ci gaba da cewa kin ga laifina ne ki duba yadda na lalata jikina saboda kawai na burge hamza na lalata mahaifata saboda kawai mu yi rayuwar hutu da hamza ba na son ko 'ya'yan cikina su ratsa tsakaninmu juyowa ta yi ta wani irin finciko ya kaka da daman tuni alhinin mutuwa ya sabko mata bata da wani sauran karfi ta gwara kanta da bango kafin ta yi majaujawa da ita ta tsakiyar ɗakin ta yasar da ita da wani azabar ciwo ya sarki ya kaka sa ta saki ihun da ya daki dodon kunnan falmata wacce duk take jin abin da sofin ke cewa ita ma ihun ta saka da ya amsa sashenta ga baki ɗaya da ƙarfi ta miƙe tsaye lokacin da take sakin wayar hannunta ta faɗi ƙasa tunaninta yana tabbatar mata da cewa sofi ta kashe mata ya kaka a yau da gudu hajja da wasu bayan ta biyu suka shigo waɗanda ihunta ya je har kunnen su hajja tana shigowa ta ganta a durƙushe tana murƙusu sun ciwo tare da ihun kiran sunan Allah da na yakaka cewa take ya kaka na ta mutu sofi ta kashe ta ya kaka dan Allah ku kai ni Najeriya hajja wacce kallo ɗaya ta yi wa falmatan ta ga alamun haihuwa a tare da ita ita kuma wacewa take yi to alhamdulillah abin ya zo yau ya zo kenan fatan mu Allah ya raba lafiya sannu uwar ɗaki na sannu kin ji daure kowace mace da haka ta zama uwa da na iface iface nan ikon Allah ne ke ke kuma ikon Allah ne ke kuma kina da kira sunan yar uwar taki ta zo miki a wannan kauna taku ta girmamawa kafin mintoci goma sha biyar labari ya je wa hajjiya umma kan jafar mata na naƙuda nan take ita da kanta ta taso zuwa sashen karkashin umarnin sarki aka fita da ita zuwa asibiti da kawo lokacin falmata ta daina surutai saboda ganin idan hajjiya umma sai dai ruwan hawaye da suka ki daina zuba mata a zahiri ciwon da take ji a cikin ranta na rashin yar uwarta ya fi ciwon da take ji a sassan jikinta na buduwar kasusuwanta sakamakon abin da yake cikinta da yake shirya fitowa duniya a yau ciwon da ya turnuke ya kaka daga ƙasa ya rike mata mara shi yasa ta kasa yin wani yunkuri na kwatar kanta har lokacin da sofi ta karso inda ta jefar da ita tana mata wannan kallon da salon murmushin da zuwa yanzu ta san manufarta ta kuma gane dalilin da yasa take jin matsananci tsoron sofi ashe don ita ce ajalinta. daga wukar sofitai da iyakar karfinta gana haka yasa ya kaka ta, ta kara fuskarta da tafukanta biyu tana maimaita kalmar shahada a cikin ranta kamar yadda take jin komai da ya shafi duniya yana shafewa daga kwakwalwarta lahira na maye gurbinsa duhun da yake da alama da tsanantar gudun, jinin jikinta da aikin da ya wuce misali da zuciyarta take ya sauko yana mamaye ganinta ya koma dusu-dusu take iya hango abin da yake faruwa a tsakankanin yatsan hannunta da ba za ta iya tantance mafarki ne ko ido biyu ba lokacin da ta ga kamar an ɗaga sofi an yi cilli da ita gefe dr hamza take iya gani ya gifta ya ɗago sofi da ta faɗi a gefe mari ya shiga bata a fuska ta dama da hagu kafin ya ji cewa marin bai gamsar da shi ba ya shiga kokarin zara bel ɗin da ke kunkuminsa da muryar da ba ta yi kama da tashi ba ya ce cewa sofiya ashe haka kike haka kike min sofiya haka zaki mini kisa kike daman sofiya kisa kike yi ta ma sauraro na yi tunanin cewa wannan littafin zai iya karewa a wannan shafin amma na ga bai kare ba don haka sai ku tarbe ni a shafi na gaba insha Allah ina ganin shine zai kasance na karshe ni mama Hanifa nake cewa mu ni lafiya